mace na rike 'yan uwana a hannuna na ba su kariya na faranta musu da wala Allah ni ma zan samu farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali na samu ladan ta wannan sigar tunda ban samu matar da zan aje a gidana na rika neman lada da ita ba wannan shine kawai ba na ba ka san wani abu lokacin da na shiga cikin falon ka gabaki iya haushin ka na raka ji a cikin zuciyata amma kuma yanzu bayan mun fito yanayin yadda kake kula da danginka sai na ji da baki ɗaya ka burge ni to alhamdulillah Allah ya sa mu dace ya haƙuri na baki a rana gwara mu je in kai ki ko amma na roƙon wata alfarma do Allah ni ana ce min alaji wai duk sai ji an tila min kaya aka ki hakuri haƙuri inda hali ki ci gaba da kirana da sunan babban yaya kamar yadda dukkanin sauran yan uwana suke kirana zan fa nutsuwa shikenan ba matsala insha Allah za a kiyaye babban yaya godiya nake ku je na da Aisha take. Ba ki su tare da suna nisa ba? Gaskiya ban gansu kuma ba ta tare da su Saratu. To aiko ya kamata yanzu mu biyo bayan su je mu ci ba su ko kuma guda kiranta a wayan mu. Wai ta aka shiga dake to gaskiya dai mu bi bayan su. Tare da su. gaskiya rayuwa babu sarara kuta ba ta yi wani ya faɗa ma yi gaskiya kai dai rabu da su mana ai sai ma mun je mun ba su kunya don ba na tunanin cewa akwai wanda zai kai mu iyayen Allah ma kai bari ka gani har wani sabon style na koya jiya ya gani kai kai kuma ku bari hmm. sai ma ranar bikin babban yaya a nan ne zan yi rawar da ko gala ne suka zo wurin ba su isa sun yi irin ta ba to ai ba ku san wani abu ba ba ta kai ainihin akwai wani abu a ranar bikin babban yaya rawar da zami ko Michael Jackson ne zai dawo sai mun kashe shi da rawa sai mun ainihin gabayan shi to wai tsaya kun manta lokacin da na shiga gasar rawa a America ne saboda tsabar iya rawa ta ba sai da kowa ya zo ya sara min ba ina wajen a ƙarya kake malam baka gurin baka wajen gas gas ku bari kawai sai ma kawai ranar bikin babban yaya in Allah ya kai mu da rai da lafiya hmm. a nan ne za mu nuna wa mutanen duniya cewa in dai rawa ce babu wanda ya isa ya kayar da mu a gurin Masha Dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da mu a wannan bigiri wato allah ya kaddara yau gani ga dakta na'ima wato a matsayin miji da mata ba abin da za ce da allah sai godiya wato ainihin allah ya bani farin ciki na na rayuwata gaskiya ne babu abin godiya sai allah allah na gode maka Allah ina roƙonka ka ɗaga darajar mijina. Amin. Ka yi riko da hannayensa ka kai shi inda bai je ba. Allah ka ba shi ikon sauke nauyinsa nauyin da aka ɗora masa nawa a kansa. Allah ya ba mu zaman lafiya da ni da kai. Amin. Alhamdulillah masha Allah. Wannan zindimimiyar addu'a haka a daren farko gaskiya na haɗa balance. <laughs> to alhamdulillah afwan ga ɗan abin da ya sauwaka na manta ina ta bayanai ga ɗan abin da ba a rasa ɗin ba wai na taho da shi ya kamata kazan nan ki buɗi-buɗi da ita abin da kika ni kuma sai ki rage mara <laughs> gaskiya to ni ba zan ci ba amma ka ci iya cin ka ka cika ƙoshi abin da ya rage ka ba musu kabiru su ci to na ƙyoyan idan ba katti na siyo ba ke na siyowa kuma wajibi ki rubrubuɗe ta yawwa Sai dai da abin ya zo da haka mu tare. Ki daure ki sa albarka in ga dai yanda na siyo in ga ke ma ci. Wurin sauke tarbiyyar zuwa gurin sa bane. Bismillahirrahmanirrahim. Yawo, oke ba. Amarya ta cika za. Masha Allah. Wato babban ya ba ka gajiya da abin dariya ko? Ai gwara. In san kin tauna. Kaji. Mu je Ni ba iya ba. Muri ta kare mai. Ta kare mai. Ta kare mai ba abin da ya. Ka zato akwai Kai ai ba abin da ya ta kare mu. Wai na ina zo bullet din nan ne. Ka ina ne ba abin da ya. Ah, my footballers. Yau wasan champion ake a cikin gidan? Me yasa ba ku kira ni ba kun san ina son bal sosai. Dan Allah dan annabi ya ci ga babban ya mun yi miki bal da ku. Karka da insha Allah ba zan gaya masa ba. Tabbas an tumma mun yi kuskure. Amma insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba. Allah ya kiyaye. ba da damuwa yan uwana ai mun riga mun zama abu daya insha Allah ba za a gaya musu ba gaskiya Antonio na yarda da abin da Kabiru yake faɗi Kabiru yayi gaskiya ke mai ilimi ce dan Allah ya haƙuri in Allah ya dauka mu ƙara aikata miki irin wannan kuskuren ba shikenan ya wuce da antin mun ji dadin wannan alƙawarin so kuma ni kaina na ji daɗi sosai da har kika furta cewa ba ki faɗa ban yaya ba kuma hakan ya sa na jikin kuma burge ni fiye da yadda kike burge ni a da ba mu ci gaba da aiki ai na so a ce ta salo babin yayi saboda yanke musu ɗanyen hukunci daidai da abin da suka aikata yara sun zama tantire a cikin gida to wai mace ta baku ci ta baku sha amma ƙarshe da abin da za su saka mata kenan ku ringa mata balla kwanuka wa iyazu billah wannan ai ba tarbiyyar gidan nan ba ce kai ka ku Allah ya shirye ku Thank you. nake so ko ba haka ba sai da sai da haka kai kai a a nan gurin babban yaya ne da iyalinsa saboda haka ku ko ku tattara ko duk ga gurare sai nan za ku hawo kun ga ga wani gurin can ma ku can haka ku bar mu ma mu shakata yau ko da kannan nan ku je an kore ku ku je ku je ku je ke yanzu waje nan zaki haku wancan. A'a bai daga can. iyaye da yan uwansa duk an canja mu gaba daya Allah ya miki albarka <laughs> to yanzu ki wancan ɗan zaki ko kuka nan da ina kusa da kai ai ba na so in yi nisa ina kusa da ango masha Allah ana son yin nisa tare kai Zabu <laughs> cikin abubuwan nan da zan gaya miki da bindiga da wuƙa wanne kike so a kashe ki da shi ki dakata domin ko yau ranki sai ya bar gangan jikinki sai mun aiwatar da abin da aka sa mai aiwata a gare ki ba mai hana mu abin da muke niyan yi muke din nan man Allah annabi idan tura ku akai ku kashe ni ku faɗa mu ko nawa aka ba ku mu ko Allah ya san ba ku kin ga ba abin da muke bukata ba kuɗi muke bukata ba kawai ran muke so mu dai kawai abinda aka kun aiko mu yi akan kishi zami da aka yi din ne sai mun dauki rayuwa ki kuma su waye dai su waye ku muna mu ku ku su waye bai wa Allah sannu sannu bai wa Allah kin san su ne amma dai ba shi muke komai ba ko alhamdulillah subhanallah ka gane min wani kakabe kai rai ba a hannunka yake ba amma sai ka nuna dole sai ka dauka wani wani irin mutanen banza ne haka ba sai dai ji miki ciwo ba ko to tashi mu tafi ina yan wanki to tashi mu tafi ainihin ki ainihin samu salama dan Allah yi hakuri yi hakuri sun tafi tashi mu tafi yi hakuri To gaskiya dai ban da abin da zan faɗa in godiya. Na gode, na gode Allah ya saka da alkhairi. Ba damuwa, ai a riga an zama ɗaya, kuma dama ɗabi'a ce ta mutanen gidan nan taimakawa duk wanda yake buƙatar shi saboda haka ki dama a riga an zama abu ɗaya insha Allah. Gaskiya ne. Ah, kamar yadda ta faɗa da babban yaya da 'yan uwansa dama kullum a shirye suke. Sun ga mai buƙatar taimako a taimaka masa, ko ba haka ba? To alhamdulillah ina ganin kuma bayan wannan dan akwai wani abu da nake tunanin ya kamata a abin nan ko? ta farko dai akwai buƙatar mu gabatar da kanmu kamar dai da kika gani uwar gida sarautar mata ita ce dr na'ima ni ya kamata in gabatar da ita sai ni kuma babban yaya ga kuma yan uwana ni suna na kai a ainihin suna na zubairu ni suna na mudi ni suna na sallau ni suna na kallau suna na sai mu ji daga gare ku suna na hajiya aisha ga ƙannina Sunana Saratu. Sunana Ummi. To, shikenan. A Hajiya, ina ganin wannan zaman zai zama biyu. Don haka akwai yiwuwar wasu abubuwa su sake biyo ba. Tashi ku jirin. da alama muna da buƙatar mu sake ba da goron gayyata ko a zo ko mu je saboda na ga wani abu ka ce kai ma ka ga abin da na gani ƙwarai ka to Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin to hajiya amin ya rabbal alamin to hajiya ina ganin za mu sake baku goron gayyata ko mu je can <laughs> gaskiya ne Allah ya taimaka wannan ma ai zancen banza ne zancen kofi ya za a yi na saka ku aiki na biya ku biyan da ban taɓa yi muku irinsa ba amma ku zo ku kamun shi wai wasu sun riga wai sun zo sun kore ku ta gina bata shiga bane ba afuwan alhaji hakan ba za ta ƙara faruwa ba yanzu kai wannan bindigar bindigar banza bindigar hofi ta kasa amfanin komai ya inda da magana da magana ce nan ba su iya komai ba dama wannan ai ta gina mata shiga bane akwai inda za a yi menene dan dai aka hakaranci ya wuce haka ne dan dai aka hakaranci ya gare. gaskiya ne eh. ku je zan neme ku zan sake baku wani aikin ba mu gudu ala buɗa ne ala buɗa ne Ficamos juntos. Thank you. Thank you. alhaji <laughs> suleiman ah, to na ji daɗin ganinka kuma saboda yanayin aikin da nake so a yi min wanda ƙatti da yawa na rarraba musu kuɗaɗe wanda ban san su ba sun gaza aiwatarwa to tun da yarinyar nan ta ƙi kasuwa na tabbatar da kai ne za ka iya wannan aiki. kasancewar kamaciciniya da kuke yi da babban yaya wanda na tabbatar na yi imanin duk duniya ba wanda ya isa tantance kai da shi to tun da yanzu mun same shi yana nan mun ajiye shi na haka yanzu za ka shiga gidansa wanda na tabbatar da iyalansa matarsa da 'yan uwansa ba su isa su bambance ku ba kaga kenan yanzu ne na samu dama da za ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwance su za su taimaka maka ka samu damar mayin aikinka wanda ana aiwatar da wannan aiki ba inda zargi zai koma sai kan babban yaya kuma da hannuna zan kama shi in ba wa hukuma shi don haka na san ba da tasko akan wannan aiki to kaga hakan ne yasa na tura su na ce su koma can gidan su tare tunda kaga ba yadda za a ce wai ni in zauna ina ta niya da yara ubansu ya bar dukiya mai tarin yawa to kuma ni shi kenan sai dai in zauna tan titi. bani da tsuntsu bani da tarko don haka kaga idan aka kashe ta ni ne zan gaji dukiyar nan gaba daya babu wani wanda zai gaje ta sai ni don haka ka je ka aiwatar da aikinka hankali kwance baka da matsala da shi fata na dai kawai kada kuɗi na samu dare duk abin da kake so sa <laughs> Suleiman baka da matsala in dai maganar kuɗi ne na kashe kuɗaɗe wanda ban san adadinsu ba akan wannan aikin amma bukata bata biya